يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور Allah yana sane da abin da manzanninsa cikin mala'iku da mutane suke a kai tun kafin ya halice su da bayan mutuwarsu kuma zuwa ga Allah ne kaɗai dukkan lamurra za a mayar da su a ranar alkiyama inda zai tayar da bayinsa ya saka masu bisa abin da suka gabatar na aiki.